Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan a Asabar 4 ga watan Nuwamba shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sahabu aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai rundunar mayakan amurka mai kula da yankin pacific ta gabatar da rahotanni na sirri ko bayanan sirri ga shugaban amurka donald trump a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ta ƙaru a makurɗin koriya guguwar canji da ke kadawa a saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki na ƙayata wasu 'yan ƙasar wasu kuma sun fusata. a melbourne na kasar australia kuma dubban mutane ne suka yi zanga-zanga yau asabar domin nuna goyon bayan su ga 'yan gudun hijira 600 da ba su da muhalli a halin yanzu to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kungiyar 'yan bindigar niger delta ta avengers ta ce za ta sake dawowa da hare-hare da ta saba kaiwa a kan kamfanonin mai a wannan yankin to kowane irin matakai hukumomin tsaro ke ɗauka muna shirye ko wane ne ya ce zai yi eh, wani tu'annati mm. cutar mai to mu aikinmu ne mu da kafa wando ɗaya da shi duk wanda ya ce mana kule to mu daidai muke da mu je mashi a jamhuriyar nijar kuma masu motocin dakon kaya ne suke kokawa akan yadda motoci daga kasashen makota suke kashe musu kasuwa a cikin kasar tasu wanda hakan na barazana ga aikinsu kuma su kuma suna barazana ga majalisar dokokin kasar ko ta yi watsi da harajin da take shirin ɗorawa ainihin motocin dakon kayan ko kuma mu patrona ne yajin aikin mu ba da kyawo ba da kyawo ga gwamnati kenan yanzu dai muna jan hankalin gwamnati ta dimi wannan takardar da mun ka kai su da ta da idan rahama tun da wuri bayan haka kuma muna ɗauke da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma saƙonni da kuka aiko muna amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum a daidai lokacin da zamar ɗarɗar ta ƙaru a ɗin koriya rundunar sojin amurka mai kula da yankin pacific a jiya juma'a ta gabatar wa shugaban amurka donald trump bayanan sirri rundunar ta gabatar da wannan bayanan ne da saukar jirgin shugaban na amurka da ake kira air force one da turanci a tsibirin oahu inda shi da uwar gidansa melania trump suka samu tarbo ta gargajiyar hawaii da aka saka musu makawuyar furanni da ake kira liz daga nan shugaban na amurka ya wuce kai tsaye zuwa cibiyar rundunar sojojin kundumbalar amurka mai kula da yankin pacific din runduna mafi girma wacce take ta hada duka sassan mayakan na amurka kuna da jarumai da dakaru masu basira kuma muna farin ciki da godiya da haka shugaba trump ya ga admiral harry harris wadda shine kwamandan rundunar ta yankin pacific bayan da aka yi wa shugaban bayani shi da uwar gidansa suka aje furanni a baraguzan jirgin yaƙi na ruwan amurka mai suna uss arizona a wadda ya nutse ranar 7 ga watan disamban 1941 bayan harin da japan ta kai a tashar jiragen ruwan amurka da ake kira pearl harbor matakin da ya tsindima amurkan a yaƙin duniya na biyu kamin ya isa kasar filifin shugaban na amurka zai yada zango a kasar japan da koriya ta kudu da china da vietnam balaguro mafi tsawo da zai yi na kwanaki goma sha biyu tun bayan da ya zama shugaban amurka a lokacin ziyarar shugaban zai halarci taron kungiyar kasashe da ke gabashin asiya da na kasashe da ke kungiyar kasashe da ke kudu maso gabashin asiya da ake kira asian a takaice Guguwar canji da ke kadawa a ƙasar Saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki yana ƙayata wasu 'yan ƙasar wasu kuma suna zira ido masu ra'ayin mazan jiya kuma ko sun fusata ko kuma sun ɗimauta. Yarima Muhammad bin Salman ya ga taron wasu masu zuba jari a ƙarshen watan goma cewa yana ƙoƙari ne ya mai da Saudiya bisa tafarkin Islaman nan da ƙasar aka san ƙasar da shi wato na sassauci kamin zuwan juyin juya halin Iran a 1979 ya jaddada cewa kashi 70 cikin 100 na mutan ƙasar matasa ne ƙasa da shekaru 30 daga nan ya alwashin ba za kashi shekaru 30 masu zuwa ana raye ko kuma ƙasar tana raye ƙarƙashin manufofi na tsatsauran ra'ayi ba. Clarence Rodriguez wacce ta yi shekaru goma sha biyu tana aikin wakiliyar wata kafar yada labaran ƙasar Faransa a birnin Riyadh kuma a baya bayan nan ta rubuta littafi mai suna Saudi Arabia 3.0 wadda ya mai da hankali kan burin matan ƙasar Saudiyya da matasa ta gaya murya Amurka cewa ta hakikanci cewa Saudiyya tana cikin rudani saboda faduwar farashin mai saboda haka ta fada tsaka mai wuya wadda ya zama tilas ta sauya fasalin tattalin arziki wadda hakan ya tilasta yin wasu sauye-sauye ta fuskar zamantakewa da suka shafi matasa da kuma mata. A Melbourne na ƙasar Australia dubban mutane ne suka yi zanga-zanga yawa sabar don nuna goyon bayansu ga mutane 600 waɗanda suka ƙi barin sansanin 'yanci rani da masu gudun hijira da ke ƙarƙashin ikon ƙasar a Papua New Guinea da hukumance aka rufe a wannan mako. a bara wata kotu a papua new guinea ta yanke hukuncin cewa sansanin ya saba tsarin mulki australia mai ta ƙi ta karbi yan gudun hijira yayin da new zealand ta ce za ta karbi wasu daga cikinsu kamar yadda rahoton da Phil Masa ya aiko mana daga Sydney ya nuna masu rajin sun ce gwamnatin kasar tana ɗaukar mutanen tamkar dabbobi suna wato suna matsa lambar ganin gwamnati ta bar su su zauna Australia masu rajin da suke gangami a melbourne suna zargin gwamnatin kasar cewa tana kin baiwa mutanen abinci domin tilasta musu waɗannan ɗari shidan su amince da shirinta cikin waɗannan mutane akwai musulmi 'yan ƙabilar rohingya casa'in daga ƙasar myanmar wasu maitan daga iran wasu kuma daga ƙasashen afghanistan da somalia da kuma pakistan labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc A jiya Juma'a aka kwace manyan garuruwa biyu da suke hannun ISIS wadda suke kan iyakar Iraki da Siriya ba wasu farmaki da aka kai musu daga sassan kasashen biyu kusa da kwazazzabon Euphrates. yanzu helkwatar daular ta ɗaiɗaice bayan da ta rasa manyan tungoginta a Siriya da Iraki da tagwayen farmaki da aka kai a kan biranen da Ezor a Siriya da kuma garin alkaim da ke Iraki wadda yanzu ya sa sauran abin da yake hannun ƙungiyar ba su wuce fulotoci da ke kan iyakokin ƙasashen biyu ba. Sojojin ƙasashen biyu ne suka bayyana nasarar ƙwace waɗannan garuruwa da sojojin Siriya suka ce yanzu ISIS ta rasa wani wuri da take tsara hare-haren ta'addanci da take kaiwa. Firayim Ministan Iraki Haibar Al-Abadi ya yaba dakarun ƙasarsa saboda bajintar da suka nuna wajen kwato alƙaim. China a China kuma majalisar dokokin ƙasar ta amince da wata doka wacce ta mai da shi laifi da zai kai ga ɗaurin shekaru uku a gidan fursi ga duk wani ɗan ƙasar da aka samu da laifin wulaƙanta ko rashin mutunta takin ƙasar. babban kwamitin majalisar gudanarwa ta ƙasa ta ayyana gyara ga kundin laifuffuka da zai haɗa da hukunci ga duk wanda aka samu da gaske yana wulaƙanta takin ƙasar kamfanin dillancin labaran ƙasar zinhuwa ya kuma ba da rahoton cewa ƙin mutunta takin ƙasar yana kuma iya janyo wa 'yan ƙasar 'yancin wato rasa 'yancin gudanar da harkokin siyasa mataki na baya nan ya zo ne bayan da ƙasar ta tsaurara inda aka amince mutane su yi amfani da takin ƙasar a cikin watan satumba ƙasar ta zartar da doka wacce za ta hukunta mutane da ɗauri na kwanaki goma sha biyar idan suka yi amfani da takin ƙasar a wajajen wata liyafa ko kuma walima sahabu aliyu kenan aka saurara da labaran duniya a nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kungiyar 'yan bindigar Niger Delta ta Avengers da wani lokaci ta ce ta ajiye makamai yanzu kuma ta ce za ta koma gidan jiya. Ga rahoton wakilin wakilinmu Lamidu Abubakar Sokoto a kan wannan batun. dangane da sanarwar da kungiyar 'yan bindigar niger delta ta fitar wadda ake kira niger delta avengers na cewar ranar kawo ƙarshen tsagaita wuta kan hare kan harabobin ayyukan mai ya kawo ƙarshe a yankin na niger delta kungiyar ta niger delta avengers ta ce za ta dawo da kai hare-hare a sassan da ake ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin mai arzikin mai daga ranar uku ga watan nuwamban shekara ta 2010 goma sha bakwai in ji sanarwar kuma duk da cewar yankin bai zauna ba kan hare-haren 'yan bindiga nan da can to yanzu yanayi ya sauya ta yadda wannan kungiya ta Niger Delta Avengers ta saba kai hare-hare kan bututayen mai na wasu kamfanonin mai a yankin dangane da wannan sabon ikirari na wannan kungiyar ta Niger Delta Avengers da ke kan gaba a halin yanzu na shirin kai mummunan hare-hare kan 5-5 din mai mai da kuma harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta ya sa na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar gamayyar tsaro da ke kula da harabar tsaro a yankin na Niger Delta wato Major Ibrahim Abdullahi kuma ga abin da yake cewa aikin da muke yi a nan aiki ne na tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a kuma wanda ya ce zai yi wani abu da zai yi barazana ga wannan aikace-aikacen namu su za mu sa kafan wando ɗaya da muna shirye ko wane ne ya ce zai yi wani mu cutan mai to mu aikinmu ne mu shiga kafa wando ɗaya da shi duk wanda ya ce mana kule to mu daidai muke da mu je mashi cas. Zuwa yanzu ko akwai wasu kalubaloli da kuke fuskanta ganin cewa yankin Niger Delta yana da surkuwayen ruwaye watakila akwai inda ake samun wani kalubale ko matsala. Wannan runduna namu ta haɗin gwiwa ba wai ta jihar Bayelsa ba ne kaɗai. daukacin Niger Delta kuma muna shirye ma'aikatanmu da jami'anmu duka suna baje a ko'ina muna da ƙwarin gwiwan cewa aikin nan namu muna da nasara a kan ɗari bisa ɗari. Shi ma wani ɗan yankin Niger Delta ya ce. Why the Niger Delta Avengers are criminal. The federal government has also acted as criminal. Wannan da ke da suna Bali Bulu Abu yana cewa ne abinda ya sa 'yan yankin Niger Delta suka zama 'yan ta'adda ta ma tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewa tana haɗa kai da kamfanonin ayyukan haƙar mai wajen ɓata muna muhalli kuma har yanzu an kasa samun sahihiyar hanyar samun sauƙi don haka saurara musu baya da amfani. companies. Hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta kan jawo matukar koma baya ga adadin ɗanyen man da Najeriya ke fiddawa a kullum wanda hakan ke nufin koma baya ga kudaden shigar ƙasar ta Najeriya wanda yake ƙasar ta dogara ne a kan mai ɗin kusan kashi 95 daga cikin ɗari Lamido Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. La ilaha illallah Muhammad ba gwani sai Allah alaka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko To madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. A jamhuriyar Nijar kuma shugabannin kungiyar masu motocin da ko kaya ne suke kokawa game da barazanar durkushewar harkoki da suke fuskanta sakamakon yadda takwarorinsu na wasu kasashe makwabta suke kashe musu kasuwa saboda haka ne suka gargaɗi majalisar dokokin ƙasa ta yi watsi da sabon tsarin haraji da ake shirin soma ɗorawa motocin dakon kaya a cikin ƙasar a baɗi ga wakilinmu silimu muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a ƙarshen wani taron gaugawa da suka kira domin nazarin hanyoyin da za su wa matsalolin da suka dabaibaye harkokin dakon kaya daga wannan jiha zuwa waccan ko kuma tsakanin ƙasar nijar da wasu ƙasashe makwabta masu motocin dakon kaya sun nuna damuwa a kan halin da wannan fanni ke ciki a yau alhaji adamu musa shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin masu motocin dakon kaya na ƙasa baki ɗaya wata in yi ta wajen kotonu ko lome ko ghana ko abidjan sai ya kai wata biyu wata uku yana zaune bai samu kaya ba warka akwai motoki suke aiki kan bikin yanzu haka soraj akwai sitan da da ba mu da wani ba mu da rafineri wannan akwai sitan da suke zuwa kotunu ko lome cikin wata suna shiga guda shiga biyu amma yanzu suka ta yi zandar inda ake tasan mai eh. wallahi suna kai wata guda wata biyu wata uku suna tsaye ba samu lodi ba akwai wasu motoci suna nan suna bisa aikin nan kenan abun ya kai mana yadda ke rashin samun gata daga magabatan Nijar na daga cikin dalilan da ke barazanar haddasa taɓarɓarewar harkokin 'yan Nijar masu dakon kaya in ji su sauran mutane kuma sun fi so su ɗauki motoci transit hiye da namu motocin kasashen waje motocin benin motocin ghana motocin togo motocin cote d'ivoire motocin burkina kuma motocin nan ko ko gazuwal ko mai na dala guda ba su yi cikin kasar ga ballantana ke takardu mu muna nan club sai an fidda takarda an kace fatan da muke biya waɗanda suke biyan jika ɗari a ke su biya jika ɗari biyu masu biyan jika ɗari biyu a ke su biya jika ɗari hudu wannan kuma mun gani abin ya yawa da mu aikin namu yanzu ta lalace. Shugabannin kungiyar masu matutun dakon kaya sun ce sun yi wa majalisar dokoki hannunka mai sanda game da sabbin harajin da ake shirin fara ɗorawa ayyukan dakon kaya daga baɗi. Abin da ya sa shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dokoki Honorable Adamu na mata gayyatar su domin su hallara muhawarar da majalisar za ta tafka a nan gaba. Transporter siyo mana doguwar takarda sun kace ana sa aza mana TV a bisa ga abin da ya shahi jigilar mutane da kaya mu ga abin da muka gani ga hujjoshinmu muka ce rana goma sha shida ga watan ku su mu saurare ku gaba ga minista. Watsi da wannan bukata ta masu motocin dakon kaya wani abu ne da ka iya shafar fannonin rayuwar jama'ar wannan kasa Dalili kenan da haɗakar ƙungiyoyin ta yi jan hankula. Wallahi muna sayan daka inda an ka ce dole dole sai wannan abin an yi ta to su ma suna gane mu. Mu patrona ne yajin aikin mu bat da kyawu ban ta da ciyawa ga gwamnati kenan yanzu dai muna jan hankalin gwamnati ta dimi wannan takardar da mun ka kai su da ta da idan rahama tun da wuri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Toma Dalla a gaida Suleiman Muni Barma. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha shida na safe a nan washington ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku fahimtar da ni menene bambancin da ke tsakanin lardi da jiha. Na ji wasu ƙasashe na amfani da lardi, wasu kuma na amfani da jiha. Waɗanne ƙasashe ne a duniya ke amfani da lardi? Mai tambaya Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Muryar Amurka, don Allah ku yi min cikakken bayani, shin da gabashi da kudanci da arewaci da kuma yammaci, waɗanne ƙasashe ne ke kan iyaka da su? Ma'ana daga su babu wasu ƙasashe a gabansu a duniyar? Mai tambaya isu hundila faki. Assalamu alaikum sashen hausar muryar Amurka. Don Allah muna neman ƙarin bayani akan bangon duniya. Wai shin da gaske ne duniya tana da bango? Idan akwai a wani wuri ne yake. jagoran masu tambaya Idris M. Idris da Maturu. VOA Hausa, don Allah ku bani tarihin bangon duniya. Shin da gaske ne wannan yankin shi ne bakin inda Allah ya shimfiɗa ƙasa? To idan aka tsallaka wannan yankin, me za a cimma can gaba? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mai yama. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Ku tambaya mana tarihin shahararren mawaƙin nan na ƙasar Indiya wato Falguni fasak Shi namiji ne ko ta mace, waƙoƙi nawa ya yi. Masu tambaya Hussaini Abba Damban jihar Bauchi da Babangida Alhaji Nuciya Wacakai da Muhammad Musa Damban. To bari mu fara da ansar tambayar Alhaji Mele Yusufari mai son sanin bambancin lardi da jiha da kuma ƙasashen da ke amfani da tsarin lardi a duniya. To idan mai tambayar na saurare, gafi abin da ya sauƙaƙa. Lallai akwai bambanci tsakanin lardi da jiha. A tsarin da aka gada daga tura mulkin mallaka, lardi ya samo asali ne daga kalmar province na turanci. ta turancin kuma ta samo asali ne daga kalmar provincia ta latin wadda ke nufin yankin ƙasa da baya cikin italiya amma kuma yana ƙarƙashin ikon romawa ne larduna na ƙarƙashin ikon hukumar tarayya ne da ke hedkwatar ƙasa don haka larduna kawai an ƙirƙiro su ne saboda a samu sauƙin shugabancin jama'a don haka gwamnati na iya haɗa wani lardin da wani ko kuma ta rusa su kwata-kwata duk lokacin da ta ga dama Ƙasashen da ke amfani da tsarin larduna sun hada da Rasha da China da Indonesia da Canada da Afghanistan da sauransu. A tsarin mulkin mallaka, ita ma jiha daga kalmar state ta turanci ta fito, wadda ita kuma ta fito daga kalmar status ta Latin, wadda ke nufin wani tsarin zamantakewa ko siyasa. Jiha na da gwamnatinta da kuma fasalinta, ba kawai wani bangare ne na tsarin shugabancin jama'a ba. Jiha kusan intatta ce daga gwamnatin tarayya, ba a iya hada jihohi ko kuma rusa su ba tare da amincewarsu ba. Misalin kasashen da suka fai amfani da tsarin jiha sun hada da Amurka da Najeriya da Indiya da Jamus da Malaysia da Australia da dai sauransu. A takaice dai jiha ta fi lardi iko da tasiri da kuma ɗiyauci. sai kuma ansoshin wasu tambayoyi masu alaƙa da juna na su isuhun dila paki mai son sanin ko akwai wasu ƙasashen bayan an wuce arewaci da yammaci da kudanci da kuma gabashin duniya da kuma tambayar idris m idris da abdullahi mai yama masu son sanin bayani game da bangon duniya da inda bangon yake da kuma abin da ke bayan bangon na duniya. Lallai malaman sun yi tambayoyi makamantan juna masu matukar ma'ana. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Duniya ba ta da bango ko mutsala zaratin. Hasali ma Allah bai suranta duniya ta yadda za ta kasance da wani bango ba. Duniya ba a shimfiɗe take ba, a mulmula take kamar ta maula ko bal. Da haka duniya ba ta da farko, ba ta da ƙarshe, ba ta da kan iyaka. Don haka idan ka kama tafiya ka miƙe a duniya ko mai tsawon tafiyar ko shekara nawa ka yi, babu wani bangon da za ka tarar, sai dai ka dawo inda ka baro daga ta baya, saboda zagaye ce tafiyar ba miƙewa ba. Don haka duniya ba ta da wani mafari a taswirance, kamar yadda ba za ka ce ga farkon kwallo ko kuma ƙarshensa ba. A sauƙaƙe dai ita duniya mazari ne ba ka da gaba ba ka da baya. Mu akan doranta muke ba a cikinta muke ba a zahiri. Can cikin tsakiyar duniya babu wani abu mai rai da zai iya zama saboda tsabar zafin ruwan narkakkun nau'ukan karafuna da duwatsun da ke ciki. Hatta arewaci da kudanci da gabashi da yammaci duk an bullo da su ne saboda ɗan adam ya sauƙaƙa ma kansa wajen kwatancen wurare. Yanzu haka ma akwai waɗanda ba su yarda da yadda aka tsara arewaci da kudanci da kuma yammaci ba. suna ganin turawa sun tsara taswirar duniya ce ta yadda za su kasance a sama can. Alal misali, wani ɗan ƙasar Australia wadda ke da alaƙa da Afirka a tarihance, mai suna Stuart MacArthur, ya zana wata juyayyiyar taswirar duniya ta yadda nahiyar Afirka da Australia da Brazil da Argentina da sauransu ke can sama a maimakon nahiyar Turai kamar yadda yake a yanzu a hukumance. Duk wannan na daɗa tabbatar da cewa duniya ba ta da kan iyaka a taswirance kuma mulmulalla ce. ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Hussaini Abba Damban jihar Bauchi da baban gida Alhaji Nuciyawa Cakai da Muhammadu Musa Damban kan shahararriyar mawaƙiyar nan falguni da jinsinta da kuma yawan waƙoƙinta. Idan masu tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa. Mace ce falguni Fatak, shahararriyar mawaƙiyar nan ba Indiya, wadda kuma ake kira Dandiya kuyin ko sarauniyar waƙoƙin Dandiya. Wataƙila abin da ya sa wasu ke ganin namiji ne ba zai rasa nasaba da kama da namiji da ta yi ba da kuma irin sutura da takan sa wani sa'in. abadodara ta jihar Gujarat ta ƙasar India aka haifi Falguni ran 12 ga watan Maris na shekara ta 1964, ma'ana shekarun ta 53. bayan aure falguni ta kaure daga Gujarat zuwa mumbai wanda kuma ake kira Bombay, sai dai samun jimlar waƙoƙin da falguni ta yi zai ɗan wuya saboda tun tana Gujarat ta yi ta raira waƙoƙin yankin ta hanyoyi masu ƙayatarwa a takaice dai ta yi waƙoƙi masu ƙayatarwa da dama kamar yadda masu tambayoyin suka sani. kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. tuma Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. sakonmu na farko na cewa mai girman shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ka ci gaba da yaƙar ɓarayin da suka sace mana kudaden kasar mu allah na tare da kai mu kuma talakawa muna taya ka addu'a daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi sai kuma sakon baffa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau suka ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa gwamnatin najeriya cewa ta ƙara ƙaimi domin kyautata rayuwa da jin daɗin al'ummar ƙasa sai kuma sako daga adamu aliyu ngulde da atom mai gyaran keke a kasuwar dambuwa suka ce muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma na jihar Bauchi da su tallafa wa masu fama da matsalan taɓin hankali suna muradin agajin gaggawa. Sakonmu na gaba na cewa salamu alaikum VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Hausawa dai na cewa waiwaye a don tafiya. A lokutan da suka wuce talakawa mun rika kuka da yunwa da rashin abinci, amma yanzu abinci ya samu mun yi sauki da kuka saboda zuwa amfanin gona. Shin anya kuwa muna tunawa da gaba. Kada fa a ce muna ganin amfanin gonar mu yanzu kuma ne za mu ci gaba da ɓannatar da shi gaba kuma mu koma kuka. Don haka nake kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu yi tattalin amfanin da muka noma, kada mu sake komawa gidan jiya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. sai kuma wannan sako da ke cewa a gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta yi wa 'yan najeriya bayanin ayyukan da ta yi wa talakawan najeriya da kasafin kudin shekarar 2017 kafin a sake gabatar da kasafin kudin na shekarar 2018 da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce zai gabatar wa 'yan majalisar dokokin najeriya a mako mai zuwa domin gaskiya mu dai talakawan najeriya ba ma amfana da kasafin kudin sai dai mu ji an yi saboda ba mu ga komai ba kuma duk burin talaka shine a gyara musu asibitoci da kuma makarantun yaransu da wutar lantarki da hanyoyin mota amma har yanzu ba mu ga komai ba sai ma ƙarin wahalhalun rayuwa a ƙarshe muna addu'ar Allah ba mu shagabanni masu tausayin mu a faɗin Najeriya baki ɗaya amin daga Muhammad mai kayan miya oji kwatas Gombe. To madalla yanzu kuma labarai ne amma wannan karo a takaice. a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ta ƙaru a makurɗin koriya rundunar sojin amurka mai kula da yankin pacific a jiya juma'a ta gabatar wa shugaban amurka donald trump bayanan sirri Runa ta gabatar da wannan bayanan ne da saukar jirgin saman shugaban na Amurka da ake kira Air Force One da Turanci a tsibirin Oahu na kasar na na jihar eh, Hawaii inda shi shugaban da uwar gidansa Melania Trump suka samu tarbo ta gargajiyar Hawaii inda aka saka musu makahuyar furanni da ake kira lace. Daga nan shugaba Trump ya wuce kai tsaye zuwa cibiyar rundunar sojojin kundin balar Amurka mai kula da yankin Pacific, runduna mafi girma wacce ta hada duka sassan mayakan na Amurka. guguwar canji da ke kadawa a saudiya ta fuskar zamantakewa da tattalin arziki na kayata wasu 'yan kasar wasu kuma suna zira ido masu ra'ayin mazan jiya kuma ko sun fusata ko kuma sun ɗimauta yarima muhammad bin salman ya ga taron wasu masu zuba jari a ƙarshen watan goma cewa yana ƙoƙari ne ya mai da saudiya bisa tafarkin islaman da aka san ƙasar na sassauci kamin zuwan juyin juya halin iran alif 1979 To madalla duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na warhaka sai kuma can da yamma za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma sahaba Ali da ya taimaka muka gabatar da shirin. Sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu ta wannan la'asariya da ake kiranta Nashwan Baba ya kuma ne ke sallama da ku. A huta lafiya sai an jima.